Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa a wannan yammaci ta litinin 20 ga watan Yunin shekarar 2016. Haka zalika 15 ga watan azumin Ramadana da fatan ana cikin koshin lafiya. Kuna sauraron mu ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mita 16, 22 da kuma mita 25. A yamai babban birnin kasar Nijar kuma za a iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma sauraron mu a sauran sassan kasar a amfani Radio Sarauniya sai kuma Niya FM da sauransu. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da kawo muku muhawara daga zauren matasa akan yadda azumi zai inganta zamantakewa ta wajen haƙuri da kowa da kuma ƙarin so da ƙauna tsakanin ma'aurata da maɗin baraka. kware ma kuwa. Ai azumi shine babban tushe ma na zamantakewa da zaman lafiya tsakanin miji da mata musamman ango da amarya. Duk arzikinka duk dukiyanka in baka saki saki fuska ga yalanka matsala ne wahala ne. To kuma ana iya jin kwalamar Ramadan a yau din. Lalle ne a ba mace cikakkiyar kulawa ta hanyar ilimi mata suna bukatar kulawa da tarbiyya. Duk shekara an aka yi waɗannan lectures ɗin muna saka su a cikin CDs muna raba su dai ah, masu sauraro ku biyo mu a cikin ayarmu ta yau. Dr. Sharif Almahajjar ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci kuma malami a sashin nazarin addinin Islama a Jami'ar Jihar Yobe na tafi da ayar ta yau. shafinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa da akwai kalubale a tattare da barin ƙananan yara 'yan primary da secondary su yi amfani da kafofin sada zumunci kamar Facebook da Instagram ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu daga cikinku. abin da ya kamata mai gida ya shine ya daure ya kara kyautata kulawar da yake baiwa iyalinsa wato in da baya sakin hannu to yanzu ya sake musu dan abin da Allah ya hore masa ya basu ya kasance mai nuna kauna da tausayi da ƙara jawo su a jiki ita kuma uwar gida ta daure ta kara haƙuri akan abin da za a kawo mata ta dage da ibada da addu'a kada ta duba abin da ake yi a gidan wasu ta duba samun mijinta. sauran jama'a su ma su taimaka ma mara ƙarhi da abin da Allah ya hore musu ciyarwa ba ta kaɗan sako daga hajiya hawa baba ta hanyar kyautata wa juna ninkin wanda ake yi a baya kafin ramadan haƙuri da godewa abin da aka samu komi kaɗan ɗinsa komai yawansa tare da sa albarka a kai da fatan alkhairi sako daga mariya md abdulrahman salam yau da gobe eh to silar zaman lahiya ga mai azumi a cikin al'umma shine Cikin watan Ramadan mu nisanci ƙarya, riba hwada zage-zage, yawan kallace-kallacen fina-finai, tsegumi cikin majalisa in ba ta alheri ba ce, yawace-yawace, shagaltar gardama ko hira, tsare harshe ga kowace irin magana in ba ta alheri ba ce, kwatanta adalci, ka ba kowane bangare na iyalinka hakkinsu, haɗin gaskiya da kuma yin buɗe baki cikin gidanka. danƙon soyayya ga iyalinka hurici mai ma'ana. To da fatan za a yi mana afuwa da wannan tangarɗa da aka samu ta na'ura. A biyu mu. Yau da gobe, yau kun taɓo abin da yake ci min tuwo a ƙwarya. Za ka ga wai yaro ko yarinya da babbar waya tana amfani da ita, wai dan 'yar wane ce ko ɗan wane wanda wannan ba gata ba ne. Mafi akasarinsu ɓata musu tarbiyya ne. Za ka ga wasunsu suna sa hotunan batsa ko fim ɗin batsa sannan kuma in ka duba profile ɗinsu za ka ga sun ce suna university alhalin ba haka ba shawara ga iyayen waɗannan su daina saya wa yaransu irin waɗannan wayoyi masu browsing da fatan allah ya shirya mana zira'a saƙo daga kabir nasir shemi Dauda Ibrahim Sarki ya ce yau da gobe lallai a yau kan mun sha bambam da ku domin zamani riga ce idan ta zo rigen-rigen sawa ake yi saboda ban ga aibun riƙe waya a wajen 'yan firamare ko sakandare ba matukar za su yi amfani da ita bisa hanyar ta dace domin aiko manyan ma akwai masu mummunan riko ga wayoyinsu. Gaskiya ne barin yara 'yan firamare da sakandare su dinga amfani da social media saboda ba zai bar su su yi karatu ba ko a cikin class za ka ga ɗalibi yana social media malami kuma yana darasi to wannan yana daga cikin ƙalubale a cikin karatunsu ku tashi lafiya saƙo daga amar sha'aibu kafancan sai kuma uzairu ma'aruf mai ruwa ya ce yau da gobe halayyar wasu iyayen na barin 'ya'yansu na amfani da kafafen sadarwa na zamani ba gata ba ne kuma bai dace ba domin wasu lokutan suna amfani da shafukan domin shiga wuraren da basu dace ba kamar kallon hotuna ko fina-finan batsa domin haka na faruwa ne sakamakon ba su damar rike manyan wayoyi saboda haka ya kamata iyaye su rika lura da wayoyin da 'ya'yansu ke amfani da su domin kaucewa irin waɗannan miyagun kallace-kallace a gaskiya yau da gobe duba da yadda wasu shafukan sadarwa a yanzu gaskiya barin yara ƙanana sake kurum ba tare da iyayensu su rika binciken shafukan yaransu ba a gaskiya da matsala don abin ba magana duk da ma ba a tare an zama ɗaya ba sako daga ɗahir ba da masi bulkacuwa. sai kuma baban gida malami ya ce assalam yau da gobe hakika barin yara ƙanana shiga irin wannan shafuka bai dace ba domin a wannan shafi akwai abubuwa da dama wacce take aiwatarwa wanda bai dace ba amma ƙarshe nake cewa allah ya ganar da mu hanya madaidaiciya. A'a, ba wani ƙalubale don yaro ya yi amfani da kafofin sada zumunta wajen neman sanin al'amuran yau da kullum domin hausawa sun ce zamani riga sako daga umar miyatta allah shangom Idris Kurmi Ali ya ce yau da gobe ni kam a nawa ganin bai kamata a bar yaran da basu balaga ba su yi amfani da waya balle Facebook Instagram ko Twitter da sauransu amma ni kam ba zan bar yara na da basu balaga ba su yi amfani da waya. Salam wani aiki sai filin yau da gobe. Hakika gaskiya bai kamata a bar yara ƙanana suna amfani da waɗannan kafafe ba saboda wallahi za su iya gurɓata tarbiyyarsu saƙo daga habib umar ɗan kama to waɗanne ɗabi'u ne marasa kyau masu ɓata ibada da muka saba da su kuma har a cikin watan azumi ba ma denawa To Jamila bari mu bi tattaunawar nan da aka faru a wancan makon na zauren matasa wanda Hassan Maina kai ne ya faro da shi da mutanensa Alhaji Sani Ibrahim Gamko da Kabiru rahma da kuma Na'ibu Liman masallacin bayan UTC injiniya Muhammad Nefa. Musamman ni akwai luhun na sha ganin yara a bakin layi da watan azumin Ramadan wallahi ba wai kazafi ba ba son yin azumin saboda shaye-shaye da lalacewar tarbiyya. saboda haka ya ce mutum ya tasirantu da kanshi cewar a'a da kai da an ce ma an ga wata ramadan za ka ji nutsuwa ta shige ka hankalin kara jikinka ka ji wata rahama sawaba ta sauka to kai ma sai ka tabbatar da cewa a'a wannan wani lokaci ne Allah ya kawo na ci gaba na samun rahama kai ma sai ka ja dan mara da in kana bacci completely tun da karfe goma zuwa karfe biyar na asuba to sai ka rage ka kwanta misalin karfe goma nan tashi karfe biyu karfe biyun nan tashi ka raya wannan dare har zuwa waya gari idan ka ya saba ka dore kai tai saboda ba zan ba ga malamai a zaune kan shigo hurumin da ba na ba wannan taɓa jin haifan da yake cewa kalmar farko da annabi sallallahu alaihi ya fara mutanen madina da ya isa gari madina bayan ya hijira yake cewa ku mutanen madina ku yaɗa sallama ku sada zumunci ku ta cikin dare ku yi sallah za ku shiga aljanna to saboda ka ga lokaci ya zo idan in baka sai ka fara yanzu idan ka dage sai ga Allah taimake ka sai ga zai maka jiki kuma kyautata wannan muna kaddadawa masu hali su kyautata marasa shi musamman halima jimarau ya kamata aiko da sako ya kawo gare mu sai suna da hali hasan mai da kai ka tabbato da halima jimarau mu yan yau shirin yau da gobe ta bai na ni da yawo sadi gamko ka aiko kuma da tiran mu da gero kafin watan nan ya kare salamu alaikum to sani america ai ba gero <laughs> ko su suka mu da kare haka da muka lawo batun da iyalin na haransu wani muka da magana kan iyalin nan akwai waɗanda su idan sun sa wani abu a gaba a ce mutum yana gina gida ko wani abu sai ga ko da a ce watan azumin ya zo maimakon ya dan ko dakatar da wannan ginin gidan ko kuma ba dai ya dan takaita abubuwan da ke kashewa na can nan ya zo mun ya mai dankali ga iyali sai ce a ah, ai gida shine mafi muhimmanci a rayuwa so da ka bari sai na ƙara wani ginin nawa sai a shiga watan azumin babu canji a yi ta azumin ba ba mai dan gishir gishi mai dan zaki zaki hakan nan sai ga iyalan suna cikin wani irin hali haka misali to yanzu wani irin ji hankali akar maka Allah za a irin waɗannan mutanen misali alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam a takbirin zo da wani hadisi wata rana malaka Jibiru ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga zai hamun bari sai ya ce amin zai taka kafa annabi sai ya ce amin da ku ce amin sabai kuma suka ce biya abun ya sha da abun da suka saba me ya faru sanda da ga kuta ai sanda kuka ji ina ce amin amin ai malaka Jibiru shi ya zo mun na kuma addu'a yake yi ya kuma umurcin ce amin da Allah kuna gani idan mala'ika jibril Allah zai bazan da addu'ansa kuna ganin ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kuma sai abu zai zama banza ai mutane biyu nan mu ai mutane wanda ba ba ba jom su baya a waje addu'a na farko aka ji duk wanda ya ji aka ce annabi Muhammad rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya dimi ma albarka ka ce amin sai na ce amin ji annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu duk wanda ya rasu watan azumi Allah ya raya shi ina ina da lafiyan shi shi wata azumi bai abin da Allah zai yanta shi daga wahalar duniya zuwa ga rahamansa ba Allah ya ɗimin shi albarka ka ce amin ya ce amin duk wanda kuma ya zo ya waye har ya gan iyayensa na suna suna nan da rai da rai bai musu abin da za su yi mishi albarka ba waye na mutanen Allah ya tsine musu albarka ka ce amin sai annabi ya ci ce ya ce amin dan Allah ku duba na abubuwa guda uku dinnan ga na azumi da a ciki magana azumi a ce duk wanda ya yi bai yi wani abun abun da bai wani abin alheri wani abin tasiri kyautatawa bai yi ba wanda har Allah zai duba abin da ya aikata ya tosa mishi ya sa cikin rahamansa ba ko ya yanta daga cikin wahala zuwa zuwa abin da da ran gobe kiyama ba Allah ya Allah ibn shi albarka Allah tsine mishi kuma annabi ya ce amin saboda Allah me ya rage gare mu idan duk wanda ya ji wannan magana a ce ba suka ne ba in ma ana sayan hisani eh, eh, ne a dole ka nemi kuɗi ka saya idan ma ana sayar da kuɗi ka je ka nemi kuɗin nan ka saya ba don komai ka fita cikin tsinuwa in malaika jibrilu da amsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangi allah ba mu iko kyautatawa an alhaji kabiru musamman yanzu anan abuja za ga wani taru yake yana so ya sai babbar mota ko kuma ya sai babbar mota ta barazana yana kokarin biya ya shigaltu da wannan biyan da sauran abubuwa kan nan sai ga asmin ya zo ba shi da lokacin da zai siyo su abubuwa muhimmai domin ya kyautata wa iyali kai wani ita ya kake kallon wannan kuma wani hankali zaka wa masu irin wannan halin kan hankalin da nake shine shi da mallakar gida da mallakar mota akwai hidindimu da suke manya wanda suke waɗannan Allah ne yake ba da su komai karamin ma Allah ne yake bayarwa amma akwai abin da ka san cewa kamar misali gida ko mota in duk iya kokarin kan Allah bai ma ba za ka yi ba saboda haka wannan ba zai sa ka shagaltu da kyautata iyalanka ba saboda kana kokarin kai wani abu babu wani abu da zai sa ya shagaltar da kai musamman a wannan watan kwana talatin kwana talatin sauran kwanakin ɗari uku da wani abu da kusan talatin da wani abu duk idan har baka iya yin wani abu ba to ban ga ina ganin a cikin kwana talatin nan ba zai hana ka ka kyautatawa iyalinka akan wannan abu nan ba saboda haka yin haka ba wani abu ba ni a gani na bai dace ba ko me kake yi ka kyautata musu su ji daɗi su yi ma addu'a allan da kai shi ai yana kallon ka shi zai ma wancan din saboda ka sai ya yi ma wani lokacin addu'a ne amma in ka kuntata musu to kai ma kar tunanin cewa Allah zai yalwata ma saboda ka wannan abin da kake yi ko kake hari ko wani abun nan Allah ne yake baka shi ka faranta wa bayansa na kusa da kai su ma shi ma Allah sai ya faranta ma sai ya ma abin da ma kake abin da baka tsammani saboda ina ganin wani abu da kake da wani yake hari bai kamata ya amfani da wannan damar a cikin wannan watan kuma ya kuntatawa iyalansa ba ko wasu na kusa da ko waɗanda ya kamata a ce ya faranta ya amfani da wannan damar cewa ai ina kaza ko ina kaza alhali Allah shi yake yi assalamu alaikum to a sani ina ga akwai wanda zaka ce dangane da wannan maudu'i eh akwai wannan maudu'i tabbas na ta daga hannu in ce wani abu ko ba gaskiya ba wato mutane su fahimci wani abu azumi watan azumi ba wata ne na hadama ba ba wata ne na ka tara kai ne ka tara wannan ka tara wanda kai kadai ba azumi wata ne na ibada amma za a ga mutum ya ji ya siyo nan an soya ga dankalin turawa ga indomi da kwai ga shinkafa da wake ga taliya ga zobo an hada sai ka zo ka yi bakin baka kasa tashi ka bauta wa Allah cikin ka cika dam ka kwanta shi kenan sai dai ka an ci an yi asalatu to ina amfanin wannan wannan wannan wannan bude baki kai bai amfani ba to saboda haka abin da ake bukata shine azumi idan ya zo mutane shine ka jaɗan mara na ibada matukar in zaka tashi ka yi buka ka yi sahur ɗinka da dan abin da Allah ya sauwaƙe maka bakin gwargwado sannan aka zo buɗe baki in ka samu abin za ka ci wanda ka tabbatar da cewa abin da ake shine kawai shi shine dai ka tabbatar ka yi buɗe baki yanda annabi ya umarni a ka tabbatar ka yi sahur yanda annabi ya umarni ayi buɗe bakin nan ba a ce ka tara wannan ka tara da kai kaɗai ba a'a karabar wani ma ya samu dan abin da ka sa a bakinka fadin lam ya watar da kai saboda me saboda ka samu damar bauta wa Allah kai ta karanta alkur'ani ka tashi cikin dare kai ta zalla kana neman gafara kana neman gafara ana neman gafara abin da ake so mutum ya yi kenan cikin watan azumi ba kawai shi ke cikin ka da kunu da da rodo ba to yanzu da ke lokacin namu ya zo karshe a karshe bare shi injina mamin ne faru mana shirin da jan hankalin da zaka mana na karshe dangane da wannan wata da muke cikin mai albarka bismillahir rahim Allah lokacin sarki mun gode masa da irin ni'iman da ya mamu ba don komai ba don mu bauta mishi ne daga cikin bautan da ya samu a ciki shine wannan watan da za mu shiga da muka shiga din nan insha Allah akwai ikilasi na farko ga sallah azumi zakka eh, sai aikin hajji wayannan abubuwan um, eh, wannan watan sai wani sai bayan wata goma sha ɗaya kafin mu diske ta kuma ya kamata du mai hankali ya ki belt ya daure inda ya kamata ba wasa in kai matsiyaci ne dama can alƙiyaye to yanzu ka zama na korai ka daure belt don kai sakaci wannan wata iya wuce ka ba ka samun sa kuma sai bayan wata goma sha ɗaya in kai rai mace wannan masu rai ne matun da Allah baka da rai da lafiyanka wannan babu wasa idan competition sai ka mai da shi competition ba ma magana idan competition ba competition ne ka mai da kaman competition wanda za ku yi mu gan wanda wanda wanda wanda da festival ne to masu sauraro duka duka an muka zo karshen wannan shiri da muka kawo muku daga nan ofishin wani Abuja a madadin abokanan tattaunawa tawa a injiniya Muhammad Nefa na ibin liman Musallacin na nan bayan UTC akwai Alhaji Sani Ibrahim wanda aka fi sani da Sani Gamko sai kuma Allah ji kabiru rahama <laughs> to kabiru muna godiya to salamu alaikum to hassan maina na mun gode da kai da tawagarka to jamila yau me zamu lallasa ne Yau ka san yau madafin Maryam eh. za mu koma eh, Maryam Maryam yar uwata ba yaya baba yaya babba yaya kenan eh kuma irin abincin yan Italy ne ai naji ana kiran wasu irin wani hada hade menene do alfredo eh, eh mana ai ka san kuma yanda ma take tana hada da attaruhu haka da magi sai kaga mutane irin wanda sun saba da cin abincin kuma na hadiya yawudin kina bayani to ai shine ni har ma abun yanzu kasu amma azumi muke <laughs> da bari mu ji bayani daga gunta <laughs> Masu sauraron mu salamu alaikum. Yau kuma zan kawo mana wani abincin Italy ne wanda ake kira shrimp pasta alfredo. A nan na tanadi salary ɗina da albasa da attaruhu. To yanzu zai yayyanka shi salary din. Ita ma albasar zan ɗauka in yayyanka ta. sannan a nan cikin ɗan turmi na zan saka attaruhu na na ɗan daddaka shi na ɗan jajjaka ɗan kaɗan to nata na tanadi tukunya ta na ɗora ta akan risho tare da ruwa yanzu ruwan ya tafaso zan zuba makaroni ta yanzu na dan na ɗauki tukunya na ɗaurata ta akan kan risho wani rishon daban kenan na zuba mai na zuba albasa kaɗan a ciki sai na ɗauki shrimp ɗita sai na zuba a ciki sai ɗan zuba ɗan gishiri kaɗan ko magi bayan shrimp ɗin ta koma ruwan hoda sai in kwashe in ajiye a gefe to yanzu a cikin sauran man da ya rage min a tukunya na zuba yankakken salary dina da yankakken albasata da ɗan attaruhuna zan ɗan soya su kaɗan idan ya ɗan soyu za ka gani cewa ya kankance kuma ya ɗan ya haske kamar albasar duk ta ya haske haka to ya dahu kenan sai na ɗauki um, gwangwanin cream of mushroom ban san dai ya ake kira shi a hausa ba ba it's condensed soup cream of mushroom shi zan zuba yanzu a cikin wannan haɗin da nake soya a kan wuta bayan na zuba cream of mushroom ɗina gwangwanin cream of mushroom ɗina sai in ɗauko ɗan ruwa kaɗan na cikin macaroni da nake dafawa sai in zuba ya so sai su tagun tare wani sa'in ma kuma za iya adin ɗin zaka iya kara a heavy cream a kai to yanzu ita macaroni ɗin ta dahu zan zuba ta a kai bayan na zuba sai ɗauko wannan shrimp ɗin da na kwashe ita ma na ɗora ta a kai na juya su na bar su su dahu tare idan sun gama dahuwa sai in kawo parmesan cheese ɗina in ɗan zuzzuba a kai to jama'a mun gama girkin yau a sharuwa lafiya lallai <laughs> ka san abu mamaki suka ka dauka eh. kamar waɗannan abubuwan ba za a iya samun su eh, a gida ba a gida ba amma ba ana samun eh kamar misali shrimp din nan eh, eh shrimp ai ana samun ta sosai kuma ka san yanzu da akwai kantuna da dama da suke zuwa da abubuwan zamani haka sosai to eh to amma eh, yanzu sai mu ce masu sauraron mu sai kuma a bi mu goban Allah ya kai mu za a sake jin wani kitchen din ko a sosai daga eh. daga madafin ka na sauna kake son ka faɗa kenan eh, kai wata ran na gani zan shiga dai kitchen din nan ko ayi da kai ya kamata <laughs> to haka yake to yanzu kuma bari mu je ga ayar mu ta gaba wato Dr. Sharif Al-Muhajir kwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a jami'ar jihar Yobe na tafiya yanzu haka da ayarmu ta yau. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Allah ta'ala cikin wannan aya mai girma yana faɗi cewa ya ku bayina ya ku mutane baki ɗaya ku sani cewa mu mun halicce ku ne daga jinsin halitta biyu mace da namiji sannan kuma mun halicce ku a mataki na ƙabilu daban-daban al'ummu daban-daban saboda hakan ya ba ku damar ku san juna ku fahimci juna sannan ku sani cewa wanda ya fi girma a cikinku wanda ya fi ɗaukaka a cikinku shi ne wanda ya fi tsoron Allah cikinku saboda shi Allah maɗaukakin sarki masani ne sannan kuma mai ilimi ne ga dukkan abin da ke faruwa tsakaninku wannan aya Allah ya saukar da ita ne saboda karantar da musulmai da al'umma baki ɗaya abubuwa manya guda biyar na farko daga ciki shine dasa ƙauna da soyayya ta ɗan adamtaka tsakanin al'ummu Allah ta'ala ya sanar da mu cewa dukanmu mahaifinmu guda ɗaya ne annabi adam mahaifiyarmu guda ɗaya ce na na hawa saboda haka dukkan mutum ya zama wajibi a gare shi ya muhimmantar da ɗan uwansa mutum saboda Allah ya gina shi ne da abin da ya gina ɗan uwan nashi a jiki abu na biyu wannan aya tana kira ga sanayya da kuma dangantaka tsakanin mutane saboda ta ce mun yi ku kabilu daban-daban al'ummu daban-daban ba wai saboda wani abu ne sai don ku ƙaunaci juna sannan ku fahimci juna mutumin indiya ya gane bambanci tsakanin shi da mutumin china balarabe ya san bambanci tsakanin shi da mutumin afirka sannan kuma hakan nan gari da gari kowa da siffofinsa kowa saboda a samu bambancewa tsakanin al'umma allah ba ya haka bane saboda ya nuna cewa wannan kabilar tafi wata kabila sannan abu na uku wannan aya tana kira ga kore girmama ah, bambanci tsakanin 'yan adam akan bambancin ƙabilu ko jinsi Allah ta'ala ya hana al'umma su bambanta kansu akan bambancin siffar fatarsu ko dukiyarsu ko iliminsu ko kuma wani abu wanda zai kawo a bambanta mutum a tsarin ɗan adamtaka wannan ɓangare ne wanda Allah ta'ala ya nisantar da al'umma daga gare shi sannan yake abu na hudu ya hana alfahari ga al'umma baki ɗaya akan junansu kada mutum ya yi wa ɗan uwansa alfahari akan wani abin da Allah ya bashi saɓanin abin da ya ba wani abu na biyar wanda shine mafi muhimmanci shine wannan aya ta sanar da mu cewa a cikin mu babu wanda ya fi daraja sai wanda Allah ta'ala ya fi ya albarkantaka da tsoron shi saboda haka wanda ya dasa tsoron Allah a zuciyarsa ya dasa ƙaunar Allah da ƙaunar manzansa a zuciyarsa da biyayya ga umarnin Allah shine wanda ya fi daraja a cikinmu a wajen Allah saboda haka ba a gane wanda ya fi imani a cikin al'umma da siffarsa ko tufafinsa ko wani halitta ko kuma wata ɗabi'a da yake aikatawa saboda Allah ta'ala ya riga ya bar abin da ke cikin gaibu zuciyar ɗan adam a kan shi gare shi kaɗai mutum ba shi da iko ya fifita kansa akan saura ko kuma ya fifita al'ummarsa ko malaminsa ko wani saboda ya ji abin da ke cewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi su wane ne suka fi daraja a cikin musulmai sai ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqihu waɗanda suka fi ku daraja a jahiliya lokacin kafin zuwan musulunci suka fi ku hali mai kyau to idan suka shiga addinin musulunci in suka fi ku hali mai kyau su ne suka fi ku daraja a in suka yi ilimi wannan yana cewa ilimi na da muhimmanci amma kuma ba shi ba ne ma'aunin auna hali na gari ko kuma mutum na kwarai illa aikin da mutum zai aikata saboda haka yan uwa muna kira ga al'umma baki ɗaya da su mutunta junansu kuma su kasance masu hali na gari ga dukkan al'umma baki ɗaya ba tare da bambancin addini ko al'ada ko ɗabi'u ko yare ba Allah ta'ala ya sa mu zama muna cikin masu jin magana kuma masu aikata kyakkyawawa daga cikinta Allah ta'ala ya sa ibadu mu karɓaɓɓu ne wassalamu alaikum wa rahmatullah to alaikum salam mun gode kwarai kin ji fa Dr. Sharif Almuhajir amma Jamila musamman da yake magana akan wannan aya ta mm. Allah ya halicce mu jinsi daban-daban kabilu daban-daban misali yanzu ku mm. da kuka girma a irin nan kasashen misali mm. kin ga ai kabilu ne jinsi ka zo na zo wancan daga nan wani kafin mu je ga dan sakonnin da muka dan samu kan wannan abin da ya yanzu na eh. shafinmu na facebook eh, ya kuka yi rayuwa haka misali gaskiya usman wannan ayar ta mun yi amfani da ita sosai muna yara mm. kamar mamanmu mm. yadda ta yi mana bayani kenan idan irin ka je makaranta ka mm. san kana karamin yaro kana dan shekara biyar shida haka sai ga turawa suna kyaman su zauna eh. kusa da kai saboda kai bakar fata ce ko kuma idan ka zauna da irin yan chinese haka ko yan india sai ga ana nuna bambanci inci haka mm. sosai sai kaga cewa muna ƙanana yadda maman mu ta muna bayani ta ce to ai wannan abu haka Allah ya yi ba wai dan ya ya fifita wasu bane ba ko mm. kuma saboda ku baƙaƙi ne dan da sau da yawa zaka ga yaro a nan yana cewa me yasa Allah ya yi ni baki mm. ka gane to akan irin abaka kawai bayani eh. daban sai a yi maka amfani da aya domin ka fahimta To, to Allah ya samu dace da fatan mu ma <laughs> yaran za su bi haka. yanzu sun shigo su ma ba. Yawwa <laughs> sai mu ta nuna musu yadda abin yake na cewa ɗayan Allah ya yi mu amma kowa daban-daban ne. Sosai. Amma kuma me a haɗa aiki tare. Kwarai. To ga wasu daga cikin saƙon da muka samu sun ta yaban yadda muka sa ayan mu a wannan wannan aya da take magana an halicce mu kabilu daban-daban. Eh. Jinsi daban-daban don mu zama aya a junan mu a shafin Facebook Live da muke kai wanda ake sauraron mu yanzu kai tsaye wasu sun ta aiko irin su eh, Rahman Prince. Eh. Ah, ya ce Allah ya samu dace irin su Bashir kabir iya ya ce wannan shiri ya yi allah ya ganar da mu hanya madaidaiciya irin su abdulrahman baban ladi ya ce mun gode to duk dai ga sunan mun gode kwarai da waɗanda suka sami aiko mana da irin waɗannan sakonni To masu sauraro ƙarshen shirin yau da gobe na yau kenan sai kuma in Allah ya kai mu za a sake jin mu da wani sabon shirin da fatan kun ji daɗi kuma kun karu a shirin namu na matasa. ni da jamila kabiru fage muka gabatar muku da shirin wanda ya bada umarni daniel brown sai kuma tafera girma tafera wanda yake hada mu da ku a shafinmu na facebook da ma injiniyan mu na yau sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yau da